DW abu namu. Ba sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa yadda mata ke fuskantar kalubale a wajejen ayyukansu musamman ma yadda ake nuna musu bambanci tsakaninsu da takwarorinsu maza. Wannan yana iya jawo koma baya ga ayyukan gwamnati da kuma ita kanta ci gaban mata a nahiyar Afirka. Zainab Sha'ib Rabarangin ke muku jagoranci a wannan mako. Mace a matsayinta na uwa, haka zalika matsayinta na ya da kanwa, a kuma matsayinta na mata wani lokaci takan iya samun kanta a lokacin da nauyi yake hawa kanta. dalilai irin wannan da kuma ci gaban ƙasa ya sa mata suka dukufa wajen karatu yayin da suke karatun kuma yanzu haka a nahiyar afirka musamman ma a arewacin tarayyar najeriya wanda za ka ga ba kasafai mata sukan yi aiki ba a yanzu haka mata da yawa sun dukufa wajen yin ayyuka sai dai kuma sukan fuskanci kalubale da yawa wajen bambanta su da ake da maza hauwa Ibrahim ta bayyana min cewa shekarar ta goma tana aiki sai dai kuma mazan da suka zo bayanta sun fita cin gajiyar aikin. Gaskiya mata suna fuskantar bambance-bambance da yawa a guraren aikinsu. misali ne a ofis ɗin mu zan faɗa miki yanda abin da muka fuskanta an kai shekara goma ana ba da kujerar maka amma kullum maza ne suke tafiya kuma matan dududu ba su fi su uku ba kin ga ai za a iya cewa in wannan ta tafi in wannan namijin ya je shi shekara in an jera shekara uku maza uku suna zuwa sai a ɗauko mace guda ɗaya a bata ai ya fi ka wani ma a cikin gurin aikin ma ya same ka amma sai a ɗauki key position na wannan ma'aikatar a basa kai kuma while kai ma kai qualified for wannan abubuwan amma ba za a baka ba sai dai a bawa shi wannan namijin ana gani ko dan su maza ne sun fika sun jajircewa wajen aiki ko me bande wannan yana nufin su matan ba sa jajircewa suna jajircewa zaki ga wani bin ma ke za a zo a tadda a office ke da kike mace sai kin gama ayyukan gida da kula da yara kafin ki fito ki taho gurin aiki zaki ga shi namijin ba zai zo a kan lokaci ba ke macen ke za a tadda a ofis kin zo ki da wuri to akwai hanyoyin da ke gani ya kamata a gyara wani eh gaskiya da akwai hanyoyi hanyoyi shine kadan an yi wa namiji abu guda ɗaya ita ma mace a duba ta a tata kimar da kuma cewa in har ta san ba za ta iya wannan aikin ba for the first place ba za ta fito ta nemi wannan aikin har ta fara ba to kin ga abin da namijin zai yi ita ma macen za ta iya a fannin aikin ta yi ma har ta fi shi ma kokari eh, da nuna kwazo a wajen gudanar da aikin nata da yawa yawan su matan sukan je aiki sai dai kuma saboda rashin basu aiki da kuma aikin da za su yi sukan zauna ne su yi hira su tashi su koma gidajen ma'ana a nan babu aikin yi domin ba a ba su ayyukan da za su yi ba ana ganin ba za su iya ba kamar yadda wannan baiwar Allah ta labarta mun shi zaki ga tunda ministry ne ai ko kamar ma'aikata ki ga akwai mata akwai maza to amma sai ana ganin kamar su matan nan a'a ba su iya ba wani abin ba sai a bayan ba a gwada su an ga ba mutum ai ba za a yi jojin dinsa kan ba a gwada shi ba a ce a ba zai iya ba abu kamata ya a ce sai an gwada mutum an gani bai iya ba ko ya kasa sai a ce a mutum ba zai amma haka kurin ga mata ga mace ga namiji sai a ware maza a ce a ya zo ya aiki bayan ga mace a zaune ana ana ana nuna bambanci gaskiya sosai a gurin aiki kin taba fuskantar matsala gaskiya ban taba fuskanta ba gaskiya kin taba samun wata wadda ta fuskanci wannan matsala eh akwai mata akwai mata zaki ga in aka zauna suna ba da labari suna dan idan muka zauna haka mata ki gani ni ina zaune amma wani duk da na fi wata ma ki ga ta ta riga shi namijin fara aiki that is ta dan fishi haka da wannan amma kawai ganin mace ce ita sai a rinka dus, wannan duskurar da ita ana hana ta sai ana ɗauko shi namijin ana sa shi akan wasu abubuwa na ayyuka to irin wannan me yake sa kuke je a zuciyarku idan ana nuna muku bambanci gaskiya ba ma jin daɗi gaskiya ba a jin daɗi sai kaga kamar dan me isa wani abu ma sai kaga ina gwara ma a ce ma ko baka gun ko wani abu kin ga da inda muke daga baya aka ware mana ofis mata sai dai mu je mu zauna mu je mu zauna mu yi mu dawo gida da na sakwata na kwana yayan baraja na da kuɗi matan baraja na da kuɗi barorin baraja duk sun zo sai ne kasa kasa na kwashi kuɗi ana wuce kano na sai kaya na zo na rarraba ma yayana ke ga basiru ga na. ari waya baya ari ke ta auriyan kwarya ke zo mu je gidan sa'i ari ladi me gidan kwarya ke zo mu je gidan sa'i da dama kenan na aikin gwamnati idan muka fuskanci ayyukan hannu musamman ma matan da ke zuwa gidaje suna wanke-wanke da shara su ma sukan fuskanci wannan kalubalen inda ake nuna musu bambanci tsakaninsu da takwarorinsu maza mu rena ma aka yi tunda mu ba ne da mu ba sa ko mu ne ba a ba mu dare da su mun kuma fi su aiki kuma a ba mu dare da su ba ɗaya aikin mota ɗaya aikace-aikace kuma uwar gidan namu ma ta fi son su da mu ko albahi ne ma ba ta ba mu dai nasu ya fi namu kuma mun fi su aiki kina ganin saboda su maza ne kuma saboda su maza ne mu kuma mata ne ya yasa suke mana haka mu kuma mu ma da ma da waɗanda za mu yi wa tunda mu muna da marayu a gaban mu wanda irin abu ke gani ya kamata a yi domin a gyara bambanci tsakanin a wajen aiki tsakanin maza da mata mu abin da isa abin da isa muke so ban masu ai mana bambanci saboda da aikin na mu ma muna yi kuma namu ma ya fi nasu ne ake bambanta ba a ba mu da da nasu kuma albahinsu ma ya fi namu kuma muna yin dare kokarin girki. To ba zan yi tuya manta da albasa ba. 'Yan uwana 'yan jaridu musamman ma 'yan jaridu mata. su ma sukan fuskanci wannan kalubale ko makamantansu domin aiko da labarai wasila ibrahim ladan ta yi min bayani to gaskiya kamar zan ce mazan gaba ɗaya sun yi dominating da dai za su dinga bar mu muna yi saboda akwai most of reports da zaki ga mata mu muke wannan reports din kuma muna samun award na kamar best zuwa yar jarida ko fitacce wannan report din ki rahoton ki ya zama shine fitacce to muna kokarin mu ga mu ma muna gogayya da su kina gani kina zaune za a ce wai a je beat kaza sai a ce ai namiji za a tura ya ba za a tura mace nan gurin ba ko kin je ma sai kiga wata ran su PPROs din na wannan gurin sai kiga suna ce miki wai ai su maza ai kaza kaza ba sa ma gaya miki a wance fito za a commissioner zai fita a wance fito za mu yi aiki a gu kaza ba sa yi sai dai su kirawo maza yana daga cikin kalubalen da muke samun fuskanta a ga kamar matan mu ba za mu iya kazar kazar ko ba za mu iya bada abin da ake bukata ba suna na asina musa ibrahim ina aiki a ministry of women affairs gaskiya ana nuna don nima wani abin ya taba faruwa gare ni lokacin mana aiki ni kadai ce mace a department din komai ya zo sai su bashi sai da na samu sai na gaba zan iya daurewa ba sai na je na samu dab din mu na ce wani me yasa ba a bani wannan aiki sai na ce na ga wani tara ka dauke mu aiki kuma in iyawa ce bai fi ni ba dan me sai akwai wani director kusa da shi sai ya ce to ka ji fa to tun daga nan kuma sai aka gyara do abubuwa in yanzu sai a bani amma dama wannan challenges din gaskiya mata muka fuskance shi sosai muka fuskanci wannan bambance bambancen gaskiya haya zuwa yanzu jihohi kaɗan ne a tarayyar najeriya da suka ba mata mukamai na a zo a gani sai dai kuma duk mukaman da yake da romo-romo mazan ne suka kwashe su wajen aiki kuwa bayan ga mace ta yi aiki gidan mijinta ta kuma kula da 'ya'yanta ta fito ta aiki amma a kullum tana koma baya duk da irin wahalar da take sha sau da dama za ka ga mata suna aiki tukuru su fito da sassafe su je aikinsu bayan sun kammala aikin gidajensu to jama'a duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin abokan aiki na da ke sashen hausa na rediyo doce valley zainab sha'ibu rabarin ke cewa saduwa alkhairi.